الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من جيد السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتقى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dubu hudu da talatin da takwas yayin da ya daidai da talatin da ne ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci masjidin imam bukari da ke wannan walayi na shehu abdullahi gwandu a cikin wannan gari na sakkwato birnin shehu inda muke gabatar da tafsiri na alkur'ani ina roƙon Allah madaukakin sarki kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musiba a kan a jiya mun fara bayani ayan akan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i to sai aka ba da shawara cewa wato musamman abin da ya shafi ribuhun din nan ya kamata a ƙara faɗaɗa bayani abu na farko kafin alaran ma ya sake karanta ayar akwai dakta baya nan ya yi tafiya muna roƙon allah ta'ala allah ya kai shi inda zai je lafiya ya kuma dawo mana da shi lafiya abu na biyu akwai ɗalibai wanda suka baro daga wasu garuruwa wasu yan gari ne don abin da ya shafi tirenin na soja da kuma wanda take nyc cup da na yi magana a karatun yamma cewa mutanenmu da allah subhanahu wa ta'ala ya ara musu dama domin makasudin yin bayanin tambaya aka rubuto cewa suna shan wahala kwarin gaske gaske gurin azumi ba sa iyawa wahala ta sa har an samu wannan karan mutum biyu sun mutu daga cikinsu to da haka suka rubuto cewa za su iya haɗe azumi saboda wahalar da ake fuskanta muka yi fatawa cewa lallai za su iya ajiye azumi abu na biyu wanda suke shugabanni ne na musulmi to su bi tsoron Allah in suna da yadda za su ɗaukan mu wannan abun mataki a daina sa cikin watan ramadana a daina in dai ana mutunta addinan juna kamar yadda aka yi da a najeriya manya-manyan addinai ne guda biyu kamar yadda suke faɗa to watan ramadana ɗaya ne daga cikin watannin da aka san yana da alfarma a gurin musulmi bai kamata ba abu irin wannan a ce ana sashi a cikin watan ramadana wannan muna kira ga duk wani wanda yake da dama a gwamnatanci kuma ji yana da abin da zai to lalle ya kamata a tashi a yi domin gaskiyar magana al'ummar musulmi tana cutuwa da wannan ko wani lokaci sai a bari sai daidai lokacin aikin hajji ya yi sai a sa wani abu muhimmi ta yadda wasu idan suka tafi aikin hajji kafin su dawo abin da zai faru ya faru to tun daga 'yan majalisu na mataki na jihohi da kuma mataki na tarayya in suna da abin da za su yi musulmi lallai su tashi su yi amma gaskiyar magana al'ummar musulmi tana cutuwa da wannan abin ƙwarar gaskiyar gaske tunda ba wahayi bane Allah ya aiko ya ce dole sai an ka a cikin watan Ramadan nan ai ba dole da sai an ka shi a cikin watan Ramadan in dai ba fada ake da addini a kai kai ba kuma ba cutar da musulunci ake nufin yi ba wannan shine sakon da zamu faɗa asar makallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله تعالى يكفي الرجال mazaje kawamu da su ne shugabanni alal nisa'i akan matansu ma saboda abin nan da faddalallahu Allah ya fifi da ba'dahum sashin su maza ala ba'din akan sashen su mata din wa bima saboda abin nan da anfaqu maza suke yin infaqi min daga amwalihim dukiyoyinsu fasalihatu su mata na kirki qalikatun masu da'a ga Allah ne masu da'a ne ga maza za hafizatu masu kiyayewa ne lil ghaibi a koyi bima hafizallahu da abinda Allah ta'ala ya ainihin wato wadabta musu wajen kiyaye shi wallati takafuna nushuzahunna matan da kuke jin tsoron bujirewarsu akan haƙƙin ku ko akan haƙƙin Allah hunna mataki na farko a yi musu wa'azi wahjuruhunna mataki na biyu a kaurace musu fil mazaji a wajen ainihin wato kwanciya hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud ya bude babun fi haqqil mar'ati ala zawjiha babun da ke magana haƙƙin mace akan mijinta hadisin hakim bin muawiya al-qushayri al-qushayri yace daga babansa qultu ya rasulullahi ma haqqu zawjati ahadina alayhi me haƙƙin ɗaya daga cikin mu akan wato matarsa menene haƙƙin wato da matar mutum take da shi akan ɗaya daga cikin mu qala sai annabi yace an tu'ima ha idza sa'inta ka ciyar da ita idan ka ci abinci kar ka zo kullum waje kana ɗibar kayan daɗi matarka kuma ka bar ta a gida sai ka ce yar akuyan mayya ta rame kun san wasu haka suke da safe in ya tashi sai biya gurin mai shayi dama da ragowar naman sa na jiya da ya kwana sai ce a sa masa indomi sai a hada da nama sai a dafa a juya masa gwangwanin madara daya ko rabi a hada da obaltin shayin ya kauri da rana idan za a kawo masa abinci sai ka ga rabi nama rabi abinci da daddare in ya taso sai ya biya wani rastore sai ya take cikin shi da safe ya baro matar shi da katta kafara da jumami irin kukan nan koriya wadda ba nama ita ya baro ya gaba na taɓa yin wannan karatun a kano a gidan rediyo akwai wani ɗalibi to akwai wani yana makotaka da shi tailor ya ce haka kawai malamai sun zama wai mun zama saboda shi mugu ne buhun masara yake kawa a nasa a jingin idan aka fara dannan masara ba ta ji kullum sai an ɗebi masara a gida amma zai baro gidan shi zai zo bakin titi ya sa a kawo masa indomi da kwai da safa da shayi ya karya to wai dan mun na bayani na ce ba haka ya kamata ba shike da wai mun zama wai malamai sun zama matan ta ce wai zama mijinta ce ka ga mutum ya zo da daddare ya dawo ya ɗauko rediyon ya ninke iri a wajen ci dinnin kwalam cikin ya yi ƙatu, amma matasa idan ka ɗauko ta ka ɗauko shi sai ka ga ya yi hukunta saboda shi yana cin abinci mai kyau ya kushe ita kuma sai a hankali to sai annabi ya ce an ta ma ha idan ta sannan wata kusuha idan ta sai ta ka tufatar da ita idan ka tufatar da kanka sannan sai yake wala ta ziribil waja idan za ka yi duka kakka mara fuska sannan wala ta ƙabbe kada ka munana mata wala ta hajur kada ka ƙaurace mata illa fil baiti sai a cikin gida قال أبو داود الإمام أبو داود يتي ولا تقبه كذا كمونا نامت شيني أن تقول قبهك الله kada ka mutum ya dinga kallon matarsa yana cewa Allah ya muna na miki kada mutum ya haka to na farko kun ga a cikin inda annabi da Allah yake wadribu wannan an istisna'i an cire fuska dan ka gane asali ba duka bane na cutarwa duka ne na miki na ladabtarwa shi yasa aka ce kada a daki fuska to amma akwai wanda in zai daki matarsa ba har bismillah ya yi sannan zai fara to sannan sai Allah ya ce wazribu hunna ko da ke su da aka anan gurin magunguna guda uku Allah ya kawo matakin farko wa'azi kuma jiya mun faɗa mun ce wa'azin a yi shi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati hasana dai kenan sannan mataki na biyu wahjuruhunna bil madadi sannan sai an zo mataki na uku to da yawa kuma wasu tsallake mataki ɗaya suke da mataki na biyu sai su taho mataki na uku lokaci daya. nan ne ake samun matsala to shi kuma addarbu idan ya zo a cikin ƙur'ani yana zuwa da ma'ana kamar haka akan ce addarbu da ma'anan asairu fil ardi yin tafiya a doron ƙasa ko dan kasuwanci ko wani abu da haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillah فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا kun ga darabtum fi sabilillahi da ma'anan idan kuka tashi za ku je yada addini a doron kasa shi yasa da yazo maganar sahabbai sai ce lil fuqara'il muhajirin alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una daraban fil ardi ba su da ikon yawo a doron kasa wajen abin da ya shafi yin wani ainihin wato kasuwanci sannan hakan ce addarbu da ma'anan alwasu shine siffanta abu shi yasa Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha wannan su yan shi'a sun ce wai Allah bai jin kunya ya siffanta misali ba'uda sai ta ce shine Ali bin Abi Talib yana nan a cikin al-Qur'an fi tafsir al-Qur'an Allah ya sa wani ya masa ya ce wannan karatun babu Ni kuma in zo da littafin a nan in karanta wannan ba wulaƙanta Ali bin Abi Talib bane wai ba'uda shine Ali bin Abi Talib ma fauka hawai shine Annabi Muhammad wallahi yana nan a cikin alquran fi tafsiri wala Allah ya sa wani ya musu yace ƙarya ne gobe in zo da tafsirin nan in bude shi yasa ina nan in na samu lokaci fito da wulakanta Annabi da ahlul baiti a cikin littafin Inshiya idan a babban mutum ali bin abi talib ka kalle shi ka ce wai ma ba kudata shine ali bin abi talib fa ma ba shine annabi muhammad wani tun wani tun mutunci ya wuce wannan ka kalle shi ka ce wai wai shine sauran da Allah yake buga misali da shi yana nan a cikin alquran bi tafsirul quran to da haka Allah yake fala tadribu lillahi al-amsal inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun da haka azdarbu anan da ma'anan alwasf shi yasa Allah madaukakin sarki yake magana cewa wa sakantu fi maqatil alladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal da ma'ana wa wasafna lakum al-amsal mustafan ta muku ainihin wato misali sannan addarbu yana zuwa da ma'anan wato addarbu bil aidi wa bil alatil musta'mala bil aidi bil yadi wato yin duka ko ne da hannu ko yin amfani da abin da ake duka da shi da hannu shi yasa yace iz yuhi rabbuka ila al malaika anni ma'akum فثبت الذين آمنوا سقلتي في قلوب الذين كفروا الرعب سيتي فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذاك wannan duka da abin da ake amfani da shi na kayan yaki sannan Allah madaukakin sarki ya amfani da duka na hannu a wannan ayar yace wadribu hunna ana nufin ainihin wato duka na hannu ya tabbata a cikin littafin Al'imamul imam bukhari ya buɗe babu ma yukrahu min darbin nisa'i babun abin da ake kyama dangane da dukan mata sai ya ce wa ƙaunin lahi azza wa jalla wajen ribuhunna ai darban zera mu dukan da ba zai tayar da jiki ba kenan da Al'imamul bukhari ya buɗe cewa babin da ke magana a wajen karhancin dukan mata sai ya buɗe wannan ayar, sai ya fassara waje wajen ribuhunna darban gaira mubarrik sannan sai ya kawo hadisin abdullahi bin zama'a cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yajlidu ahadukum jaldal abdi kada ɗayan ku ya kama matarsa ya dinga dukan ta irin yadda ake dukan bawa sun mai jami'uha fi akhirin yau sannan a ƙarshen wuni in an jama kuma ya lallabo ya ce yana so zai kwanta da ita annabi ya hana ya ce kada a yi kenan yanzu shari'a mai ta kore a yi dukan amma dukan da ba zai cutar ba don haka kaga masu tabbatar da dukan ba tare da kaidi ba akwai matsala wanda kuma suke kore dukan shi ma akwai wa akwai matsala shi yasa khairul umuri awsatuha mafi alherin al'amura kai kokari ka tsaya tsakiya inda shari'ar musulunci ta tsaye da kai wannan yana ciki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a Imam Bukhari ko al Imam Muslim ya kawo a babu hajjatul wada babu hajjatul nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma al-Imam Abu Dawud a babu sifatu hajjatul nabi al-Imam Tirmidhi ma ya kawo babu ma jaa fi haqqil mar'ati ala zawjiha hadithun Sulaiman bin Amr عن الأعرج قال يتي حدثني أبي annahu shahida hajjatul wada'i ya halarci hajjatul wada hajjin bankwana tare da annabi Muhammad fa hamidallahi wa asna alaihi annabi Allah ya gode masa wa zakkara annabi ya tunatar da mutane wa wa'aza yi musu wa'azi fa zakara fil hadisi qissatan a cikin wannan hadisin annabi ya ambaci wata kissa فقال يتي على وصورا واستوصوا بالنساء خيرا إنا مكو ta Alheri. dangane da mata fa inna ma hunna awanun indakum annabi yace su matan da kuke gani fa nauyi ne amana ne a kanku laifa tamlikuna minhunna shay'an ghayra zalika ba kuma mallaki wani abu ba wanda ba wannan ba illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai idan sun zo da alfasha mabayyaniya fa in fa'alna in suka aikata haka sai Allah ya ce annabi ya ce fahajiruhunna fil madadi bayan wa'azi kenan sannan wadribu na darban gaira mubarri kenan wanda aka turo da addinin ya zai wa mutane bayani shine annabi Muhammad da Allah ya ce wadribu hunna a dake su kafin ya bar duniya ya wa mutane bayani ko bai yi ba yayi ya ce zarban gaira mai gaira mubarri dukan da ba zai tayar da jiki ba wannan shine da haka ina mamaki kwarin gasken gaske yadda mutum zai zo yi ma qur'ani karanci yi ma annabi karanci yana kokarin musa abinda Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato tabbatar da shi sai yace fa in aqanakum fala tabghu alaihinna sabila yace ala inna lakum ala nisaikum haqqan matan ku suna da haƙƙi akan ku wali nisaikum alaikum alaikum haqqan sannan kuma kuna da haƙƙi akan matan annabi yau nan ainihin wato bayanai ya tabbata a cikin wato al-musnad na al-imam shafi'i ko ya yace wa min ya kawo a cikin wa min kitabul khul'i wan nushu da ya kawo da kuma babu darbin nisa'i wal qadab a cikin musnad darimi sannan ya kawo shi a babun nahyi an darbin nisa'i babun da ke magana akan hani dangane da dukan mata da kuma sunan sugura na al-imam al-baihaqi na ahmad bin al bin ali bin musa al-qurasani abubakar al-baihaqi wanda ya rasu hijira 458 ya kawo babun nushuz al-mar'ati 'ala ar-rajuli qala Allah ta'ala sai yace wallaki takafuna nushuzahunna har zuwa karshen aya sannan ya kawo wannan hadisin a gurare da dama da kuma al-imam abu dawud a cikin wato sunan abi dawuda ya kawo shi babu fi darbin nisa'i to yanzu idan aka samu mutane wani ya daki matarsa doka ya kamata a yi a daure shi ko ko a'a idan an samu ana samun kusakure wannan ya daki matarsa wannan ya daki matarsa nasiha da wa'azi da karantarwa ya kamata a ci gaba da wannan shi domin shi dai wanda aka aiko da addinin yana dare an samu wasu na dukan matansu da aka samu wani mataki ya ɗauka ko huku ya yi ya ce duk wanda aka samu ya da kima take sai ya ɗaure shi ko koya nan da inda rigimar take nan ne kuma inda matsalar take ya tabbata daga iyas bin abdullahi bin abi zubabi yake cewa annabi ya ce la tujrimu ima Allah kada ku daki mata bayan Allah da umaru sai sai da umar ya zo wajen annabi ya ce zai irin nisa ala azwajihin nan tun fa lokacin da ka saka doka kace kada wanda ya kuskure ya taba matarsa to wallahi yanzu fa mata suna taka hayi suna yadda suka ga dama akan mazajin su farakasa rasulullahi fi darbihin annabi ya ce to ba laifi yanzu duk wacce ta dan maka abu ka dan ya ta saka amma sama sama ashe akwai maza da dama doka ce take musu burki suna kula da matan sun yadda za su fa aqaba bi ali rasulillahi nisa'un kathir da azwajahunna sai ga mata da yawa mata sama da 70 a dare daya wannan an fasa mata baki wannan an mata kulu wannan an mata karaf sun taho gidan annabi fa qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace laqad tsafa bi ali muhammadin nisa'un kathir da yashkuna Ya ce mata da yawa sun zo sun cika min gida zai ina cewa ba laifi farasa ta fi a ashe akwai wanda suna kula da matansu shikenan aka samu ga mata sun zo sun cika gida wannan an fasa mata baki wannan an mata kulu wannan an mata kaza wannan an mata kaza da aka samu wannan matsala annabi kurkuku ya kai wani ya daure mun bari ya hau na wa'azi ya ce laita ula'ika bi khiyarikum ba san yin irin waɗannan ba su bane mafiya alherin abdullahi dan abba ya faɗi irin wannan nau'i na duka ya ce duka ne wanda ba zai karya kashi ba ba zai tayar da fata ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba irin wannan duka ya tabbata a cikin littafin sahih muslim da ya kawo babul mutallaqati salatan la nafaqata laha babin da ke magana matar da aka sake ta saki uku to babu ciyarwa tattare da ita hadisin abubakar bin abi bin abil jahm bin sakair ya ce na ji fatimata binta kaifin ta kulu tana cewa inna zauja ha tsallaka ha ya sake ta har uku falam ya ji rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sukuna wala nafaka annabi sai bai ce sai an ciyar da ita ba sai an ba ta gurin zama قالت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال لي رسول الله تتشي النبي يا تيم إذا حللت إذا انتك جمع إبدع يتي في da ta gama idda sai ta zo ta sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama cewa ta gama idda sai ya zamanto fa ha muawiyatu wa abu jahab wa bin sai ga mutum uku sun taho suna neman ta akwai muawiya akwai abu jaham sannan akwai usama ta tsanzai fa qala rasulullahi sai annabi yace mata amma tu faradulun taribun a wata ruwayan faradulun su'ulukun la mala lahu la mala lahu yace to gashi dai kin zo da mutane guda uku shi muawiya a yanzu fa ba shi da shi idan kika aure shi sai dai a cire a sha da kyar in an samu na rana na safe to da na rana da na dare ba tabbas sai dai a jira ikon Allah su ulukun ne la malala shi yasa a cikin wannan hadisin akwai raddi ga wanda suke tuhuman muawiya da musulunci shi domin annabi ya fi kowa sanin shi akan duk wanda yake magana akan shi da aka zo neman aure da yana da wata illa ta munafunci da annabi ya faɗa wa duniya amma da yake yana da illa ta talaucin da idan an ba shi aure akwai matsala a wannan lokacin ya faɗa ma al'umma ko bai faɗa ba sai kai yanzu ka zo ka gano abin da shi annabin bai gano ba ba haka ba ne ai yanzu da aka zo da matsalar aure da dukkan matsalolin da ake da tuhuma wacce ce tafi girma ragowar matsalolin amma ga shi matsala ce ta aure da aka zo annabi ya ce amma mu'awuya su ulukun bai faɗa ya ce to munafiki ne ne. ba bashi a wani kunga yana tare da ni to wallahi ina shakka a kai sai bayan ya annabin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah Hassan dan Ali bin Abi Talib yanzu inda kana da rai Hassan muqaddara Allah ya kara masa yadda yana da rai a matsayin mu na masu goyon bayan ahlul baiti na gaskiya dan girman Allah idan Hassan yanzu yana da rai Hassan dan Ali bin Abi Talib jikan Annabi Muhammad in yi ma wani mutum mu mu mubaya'a ya kamata mu yi ma mutumin mu goya mai baya ko gefe ya kamata mu koma mu ce ba mu yadda ba in dai goyon bayan shi da gaske ake goya mai baya duk mutumin da Hassan ya ɗauki hannunsa ya masa mu mubaya'a in dai kana goyon bayan shi na gaske to ya kamata kai maka masa mu mubaya'a daga lokacin da shi ma mutum mu baya kai ka koma gefe ka ce ba ka yadda ba me kake nuna ba za ka yadda da abin da shi Hassan din ya yadda da shi ba ta ga akwai matsala to sannan kuma Hassan ya ɗauki shugabancin al'umma ya ba shi ya masa mu baya, shi al'imamin Hassan bai gano munafiki ba ne ya san shi ya zauna da shi sai yanzu a wannan zamanin a wannan garin a wannan lokacin kar wani sai zai ce ya gano mu auyen nan munafiki ne sannan sai yake cewa wa amma Abu jahar shi kuma abu hamsin sai ce faradulun darrabun lin nisa mutum da yana yawan dukan mata idan ya zo ya ce ina abinci na kika ce baki gama ba to da baki gama ba da duka duk tare za su yi darrab ai siga ce ta mubalaga sigatul mubalaga ne darrabun lin nisa yawan dukan mata yake annabi ya ba ta shawara ya ce ta auren mu'amai a muhallin shahi wannan sahabi ne gashi kuma darrabun wa annabi bai kurkuku ba ya ce a daure a tura shi ta an kawo wata magana wata abdullahi wanda ya kawo a cikin tasirin waraka cewa kada kila su ku dafa lil aqwami aqdiyatun bi qadar ma ahada su ku zaka zana? wannan magana ce asali Umar dan abdulaziz ya faɗe ta kuma kowa ya faɗi magana bai ture abin da ya tabbata a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to dan haka ƙarin bayani idan ana samun kusakure nan da can mata na dukan mazaje ko maza na dukan mata wanda ya saba ma ka'ida to kamar yadda an samu wannan a zamanin annabi amma karantarwa ce ta gyara abu to haka yanzu karantarwa ce za ta bi ta gyara abu kuma wanda ya miƙe ya ce dole sai an yi doka akan wannan fa gobe bai hana ka ga ya ta fito ba jaji. yin wancan abin ai doka a kan shi dole ne amma ai doka mata kar su fito ba hijabi ba dole ba ne kuma matsaloli nawa ake da su a addini yanzu ba gashi mun faɗi matsala ba ana sa musulmi tirenin a cikin watan ramadana wasu na mutuwa me yasa ba a tashi ba an yi doka akan wannan abin an ce dole sai an kawar da shi tunda al'umma na cutuwa ko wannan abun bai kai a yi doka akan shi ba abinda wasu ke rasa ransu bai kai ba ya kai a yi doka a kan shi amma me sa irin waɗannan abubuwan ba a ba su ainihin wato muhimmanci da haka duk abin da annabi ya bar shi a buɗe to wani bai da daman ya zo ya rufe shi abin da annabi kuma ya rufe to wani kuma ba shi da daman ya zo ya buɗe shi shi yasa za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ne mai tausayi da iya leadership da jagorancin da baya wa mutane kama karya yanzu barira baiwa ce yanta ta ake da aka 'yanta ta mijinta yanzu tana da zaɓi ko ta zauna da shi ko ta rabu da shi tunda ita bai ya ce yanzu mijinta bawa ne mijin ya taso ya wajen manzan Allah yana kuka gemunsa a jiki ka san an Allah ya tashi azabtar da kai wani lokaci sai ya dora maka jarabar san wani shi kuma bai san ka yanzu ya samu annabi ya ce mai ga halin da take ciki annabi yana da iko ya aika a kira ba ita ba duk wanda ya fi kowa daraja a cikin addinin nan bayan annabin nan shine abubakar to yana da iko ya aika ya ce a kira shi amma ka ga mace baiwa ce yanta ta asali da mijin ya zo ya kawo gara annabi bai zauna ba sai ya kwashi takalma sai gida da ya je ya zauna da ita sai da ya gama bayani ta tambaya annabi ta ce masa umarni kake bani in koma ko shawara kake ba ni, domin in umarni kake min in koma dole zan koma ko ina so ko bana so dan umarninka umarnin Allah ne ya ce ta ce in ko shawara kake ba ni ba umarni ba ne gaskiya rasulullah ba na san shi da zan yi koma da ta faɗa haka bai ce to kin dai san nema aikin Allah bane ko to billahi lazi wuta ko a kai ta kurkuku a daure ta a bai faɗa haka ba annabi ya kwaso ta kalman sai mai albarka yake mata sai an jima ya soye mata sallallahu alaihi wa sallam to sannan kuma ai akwai matsaloli da dama da suke bayuwa zuwa ga haifuwar wasu matsalolin kafin aure a yi doka mana a magance matsalolin wajen magance wasu matsaloli da dama da suke faruwa kafin aure idan an yi aure ba ana za su cocktail party da fikinin party ba da bala'i party jahannama party da tsara party ya party a yi doka mana hana irin wayannan abubuwan mana ko kuwa wasu ba su da alfarma ne ba su da daraja ne a musuluncin da bai kamata a hana irin waɗannan abubuwan nan ba ga taɗi nan kana gani yanzu ana yi zance wajen neman aure irin taɗin da gayu shi ce masa nogab nogab kaga yarinya ta zo zance da ita da saurayi sun haɗe sun nane sai ka ce ka dangaru sun nane shine nogab ka har sai ta kai wasu wuraren ana yin taɗin da ake ce masa kai ɗaya ƙafa hudu wataƙila ba ka taɓa jin wannan hausar ba ko to yarinya ce za ta zo da hijabi sai ta ɗaga hijabu saurayin da ya zo gurin ta sai ya shige cikin hijabu in ka zo wuce a sai ka ga kan mutum ɗaya ne amma in ka duwa <laughs> sai ya ƙafa hudu ne sai ka rasa kuma ka san ba mutumin da Allah yake halitta shi da kama ga irin wayannan fasadin suna ta faruwa ba yi ba kuma sannan da dokar hana aure da wuri da ake cewa za a yi yanzu ana samun yara yin shekara sha hudu sha biyar suna yin ciki me yasa ake maganan dokar hana auren wuri amma ba a yi maganar dokar hana zina da wuri ba ya kamata a yi dokar hana zina da wuri kamar yadda ake dokar wato ake ta kokarin ta yi dokar ainihin wato aure da haka wannan kukan kurciya ne jawabi ne amma mai hankali shi yake gane da haka shi yasa Allah sai yake fa in aqanakum idan suka yi muku biyayya wato fala ta bagu alaihin na sabila shine tsarikan ila darbihin na zulm kar ku nemi hanya kawai mace bata ma kuma kana so sai ka kirkira abinda zaka dake ta ta hanyar zalunci kakkuwa haka inna allaha kana aliyan kabira shi yasa ya kawo jimla wato isti'nafiya ga inna harfu nazmin wa tawkilin wa ta'alilin wa mushabbahun bil fi'li tanfa'u al isma wa tansabu al khabara لفظ الجلالة شيني اسم إن كان فعل ماد ناقص واسمه ضمير مستتر جوازا تقديره هو عليا شيني اسم كان منصوب وهو منقول خبير شيني ناعم wal jumla min kana wasmiha wa khabariha fi mahallin nasbin fi mahallin raf'in khabaru inna wal jumla inna Allah kana aliman kabira jumla isti'nafiya la mahalla la amil al-i'rab wannan shine shi yasa wato yazo a cikin tafsir sabari jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an na muhammad bin jarir bin yazid bin kasir bin galib al'amiri abu jafar al-tabari wanda ya rasu hijira ta ɗari uku da goma imamul mufassirina shugaban masu tafsiri ga baki ɗaya yace alqawlu fi ta'wilillahi qawli ta'ala inna allaha kana aliyan kabira yace yaqulu ta'ala inna allaha zu uluyin ala kulli shay Allah yana da ɗaukaka akan kowane irin abu fala tabu ayyuhan nasu ala azwajikum ya ce kada ku nemi hanya ta zalunci ya ku mutane akan matanku إذا أطعنكم فيما ألزمهن الله لكم من حق من حق سبيل الغلو أيديكم على أيديهن yace idan Allah ya dora muku wani abu a kansu saboda kuna ganin kuna da dama a kansu Allah ce kada ku yi haka yace fa inna Allah a'la minkum wa min kulli shay'in domin duk yadda kake da daukaka to akwai wani mai daukaka da yake da ainihin wato sama da ainihin wato taka wa akbaru minka kuma ya fi ka girma dan haka wannan tahadidi ne da di da jan kunne Allah subhanahu wata'ala yake ma kowane namiji da Allah ya kawo yar wani ya saka ta a karkashin shi to in kana ganin kana da girma ne to ka tuna ba akwai wani mai girma sama da kai in kana ganin kana da ɗaukaka ne ka tuna akwai wani mai ɗaukaka sama da ainihin wato kai wannan shine abul hayyan ya yi wannan irin kwatankwacin irin wannan maganan a cikin albaharul muhit yace inna allaha kana aliyan kabira lamma kana fi na bima amara allah bihi الزوج ائتلاء ائتلاء للزوج على المرأة yayin da ya zamanto wani lokaci ana samun fin karfi wajen ladabtarwa tsakanin namiji da mace damar da mutum ya kamata mutum ya amfani da ita sai ya amfani da fawar sai ya wuce gona da iri gurin matakin da ya kamata ya ɗauka. khatama al-ayat bi sifat bi ulu wal sai Allah ya cika ayat da sifa ta al-ulu da kuma al-kibr li yunabbiha al-abda ala anna al-muttasifa biha bidhalika haqiqatan huwa Allah ta'ala dan ya kai da ni da kai cewa wanda ya tantance wannan sifar shine Allah subhanahu wa ta'ala wa inna ma adina lakum fi ma adina ala sabil ta'dib lahun kawai Allah ya mana izini ne akan wa'ancan matakan baya akan hanya ta ainihin wato ladabtarwa da haka fala tasta'alu alaihinna wala tatakabbaru alaihinna kada ka amfani da wannan damar ka nuna wa matarka kana da girma kada ka nuna mata cewa kai mai ɗaukaka ne ka ɗora mata abin da ba za ta yi ba Allah madaukakin sarki ya hana haka fa inna ka laysa mashru'an lakum domin wannan Allah bai shar'anta muku shi ba wa fi hadha wa'azun azimun lil azwa abul hayyan yace a cikin wannan fa akwai wa'azi mai girma ga mazaje wa inzarun da kuma gargadi da kashidi da jan kunni anna qudratallahi alaikum fawqa qudratikum alaihinna ikon da kake da shi akan matarka to Allah yana da iko kuma sama da ikon da kake da shi tunda kai ba kai ka halice da ba ko kai ka halice da amma da kai da ita waye halice ku Allah ne ya halice ku na haka kai baka da iko a kanta irin ma yadda Allah yake da iko akan kanta a ka shi yasa ya rufe ayar da cewa inna Allah kana aliyan kabira yake cewa wato ya zo a cikin hadisi daga abi mas'ud wa qad daraba gulaman lahu ya daki wani yaro na sai yace ilam yace ka sani ya aba mas'ud annallaha aqdaru alayka minka ala hadal abu ya ce Allah ya fi iko a kanka sama da wannan yaron naka da ka kama shi kai ta duka a wanya kuna ma'ana ko inna ma ta'asunahu ta'ala ala uluwi sha'anihi wa kibriya'i sultanihi ثم يتوب عليكم فيهدق an أن تعفوا عنهن إذا أطعنكم da haka ya zamanto mutum ya zamanto ya tantanta akwai afuwa da yafiya a cikin al'amuransa da yawa ko musamman wanda yake da alaka da karatu matsala ta duka din to sai a yi a hankali ƙwarar gaskiyar gaske don wani lokaci ji yadda girman laifi ya faru Ina aka ce kana ɗalibin ilimi ka da kima to ba a kallon laifin dukan ake kallo da an tashi kawai za a maka lamba ne a ce a ko da farko sai ka taɓa dukan za a ce ai in ya fara dukan masu sai an hauro an karɓe ta tunda ka san idan gama garin mutane suka yi abu sai su zauna lafiya amma kana da alaka da ilimi kai to ba za ka zauna lafiya da haka abin da yake makaruhi ne sai a mayar da shi haram in ka aikata haram to wani saboda haram din sai fitar da kai musulunci kuma wani yana nan yana yin ninkin ba ninkin abin da ya fi naka a unguwar amma shi yana zaune lafiya lau ba wanda yake komawa ta ainihin wato kansa Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ibnu kasir shi ma ya irin wannan maganan cewa inna Allah kana aliyan kabira yake cewa tahdidul lirrijal wannan tsoratarwa ne da kashiri da jan kunni akan maza idan ba zo alal nisa in suka yi zalunci akan mata min gairi sababin ba tare da wani sai fa inna Allah al aliyu al kabir domin Allah shine mai girma kuma mai daukaka da haka shi zai jibinci al'amuran shi yasa zamu ga annabi kafin ya bar duniya sai da yace ya kai karan haƙƙin mutum biyu Allahumma inni أعرض إليك حق الضعيفين سيدي أقول المرأة مجسي دكما عينه واتو كرم النار ولا ينادى ناك آية كذا الله مدوك كن سركي سيدي وإن كنتم شقاقا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله فبعثوا حكما من أهله وحكما من من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الله تعالى يأتي وإن خفتم idan kuka ji tsoron shiga a samun saɓani bainihima tsakanin su ma'aurata da haka fa ba a kukuta yadda da hakaman wanda za su yi hukunci min ahaliha daga dangin shi miji wa hakaman da kuma wanda za su yi hukunci min ahaliha daga dangin ita matar in yurida idan bangarorin guda biyu suna nufin islahan za su yi gyara ne tsakanin ma'auratan yuwaffiq Allahu Kuma Allah zai masa taufiki wajen su dace da abin da yake shine daidai inna Allah lalle shi Allah kana ya kasance aliman wato masani ne kabiran wanda yake kwararre kuma ya san abu cikinsa da bayansa wanda da wajensa da bayansa duka didde ne da ƙasa da sama duka didde ne a gurinsa na haka ya kawo wa in alwawu din ita ma isti ina fiya ne in harfu sharɗin ne wa jizmin ta jizimin fi'ilai ne mudari'ai ne mabnin ala sukun khif fi'ilin madin ne mabnin ala sukun littisalihi bitta'il mutaharrika والتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل نصب فاعل والميم علامة الجمع للمطلق وهو فعل الشر ذاك شقاق شين مفعول به منصوب وهو مضاف بين مضاف إليه وهو مضاف هما مضاف إليه ذاك إذا كنا جن mai jawabi na sharaɗin shine fa ba a sunaka alfa'u a fi jawabin shar wannan fawon na ita ce waƙi a jawabi na sharaɗi da haka nan malamai suka ce wa 'yan khiftum ɗin nan wato khiftum da ma'anan ko dai yana babinsa na tsoro ko kuma yana babinsa kafa da ma'anan ainihin wato alima da hakan ce kafa da ma'anan kashiya wa fazi'a wa wahila wa wajila kamar yadda Allah ya ce qala inna minkum wajiluna da haka alwajalu shine tsoro da haka akan ce kafa da ma'anan wato wa'annan ma'anonin sannan akan ce kafa da ma'anan hazzara walam ya aman idan mutum ya zamanto ya shiga tetayinsa bai amince da abu ba sannan akan ce kafa da ma'anan alima ya san abu sannan wata yakkana kuma yana da tabbas akan abu sannan akan ce kafa shine galabahu fil khawfi idan ya zamanto tsoro ya rinjaye ainihin wato mutum Allah madaukakin sarki ya ambaci tsoro a ƙur'ani da wayannan ma'anonin wanda suka yi koma zuwa ga ma'ana guda biyar akan ce al da ma'anan shi dai tsoro daga sani Allah madaukakin sarki ya ce inna fi zalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhur sannan hakan ce alkhawfu da ma'anan al'ilmu shi ne faman khafa min ba'adi faman khafa min musin janafan aw isman fa a bai na mun fala isma alayhi sannan hakan ce alkhawf alkhawfu da ma'anan azzann kamar yadda Allah ya ce a at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin ولا يهل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا allah ya يخافا ألا يقيم حدودك على خوف أن تكثير da أنا الظن Sana akan ce alkhawfu da ma'anan alqitalu shine yaki kamar yadda Allah ya faɗa yace ashihatan alaikum fa idza jaa alkhawfu da haka alkhawfu da ma'anin alqitalu Sana kan ce alkhawfu da ma'anan annukbatu tusibu almuslimina wata musiba da take shafar musulmi na kisa ko karewa a gurin yaki shi yasa za mu tarar da ayatan a gaba Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adaqu bi idan wani al'amari ya zo wa mutane na tsoro ko aminci sai su ɗauke shi sai su ainihin wato yaɗa kawai da haka ashiqat shine almunaza'a wal khusuma shine a samu jayayya a iya samu wayannan matakan duk da aka faɗa a baya an ɗauka ko mace an yi wa'azi kai ba mamajin ba duk wani wanda yake ganin ya iya wa'azi ya kware Allah gafarta malam ne an gayyato shi ya zo ya yi wa'azi bata gyara ba ya yi fushin wani ma saboda fushin ana cikin damana da za ka ganshi da katifa a waje da gajeren wando wanda mai faru ne ce ai al'amarin ta ɓaci ka san in Allah bai taimake ka da matar kirki ba to billahi laji sai ka yi furfura lokacin furfura ka ba ke sa sai ka ga mutum yana alwala a kofar gida ya gama ga ya ɗauki buta kici kici zai sa aljihu malam malam saboda mace ta sa shi gaba an yi wa'azin ya ce ɗin watakila wata ma an yi dukan amma ko matsalar kullum maimakon ta ragu ƙaruwa take ba baya take ba matsalar gaba take to yanzu ya za a yi da wannan matsalar to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce in aka samu mace ta zama da shuza an yi wa'azin matsalar ta ki gyaruwa an ƙaurace ta gyara an yi dukan ta ijaruwa to sai Allah ya ce to wa in khiftum shiqaqa ba idan kuna nan tsoron to yanzu fa husuma da jayayya zai ci gaba da faruwa wancan matakan da aka ɗauka a baya ba su ba to yanzu fa ba a so hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha da haka fa ba a so in fi'il amrin ne Mabniun ala hasfin nuni haka walwawu fi mahalla rasul fa'il hakaman din shine maf'ulun bihi wa huwa man'udaka min ahlihi al-jar wal majrur wa mudaf wa mudaf ilayhi shibuhu jumla shine fi mahalli nasbin na'at na hakaman din nan da haka al-ahlu anan gurin kuma da ma'anan al-ashiratu dangi dan kamar yadda idan lokaci ya bayar a can gaba idan mun je wato inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kalmar ahlu take zuwa da ma'anan wajen guda takwas ko tara a Qur'ani to nan kalmar ahlu ta zo da ma'anan al'ashiratu to dangi sai Allah ya ce to a nemo wani daga ainihin wato danginta ko wani daga dangin shi shi yasa malamai suka ce wal kitabu fi wa in khiftum wa fi fa ba'athu ana maganan lil hukami ga su shugabanni ne da kuma wanda suke jibintar ainihin wato abin da ya shafi rarraba hukunci tsakanin mutane da haka wasu ka ce a'a fa ba a so haka min ahali ana magana shugabanni ne wasu ka ce a'a ana maganar ne da su auliya waliyai wanda suka daura aure ta bangaren mace da kuma wakilai namiji wanda suka tsaya gurin daura aure to shi yasa a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda zai aurar da aisha a Madina sai ya faɗa wa annabi cewa zai aurar da aisha to shi yasa sai rigingimu sai suka yi sauki na aure a wancan lokacin mu kuma yanzu mutum zai iya ɗauko aisha ya baka amana ka karantar da ita tsawon lokaci mai mutunci shine wanda idan ɗaurin auren ya zo zai baka invitation ka yace ana gata mala ko ɗaurin auren ya ta rana kaza amma wa za ta aura ina aka fito ina za a wallahi bai sani ba sai an shiga rigima sai ya ce to kuma wannan rigiman ba masu iya warware ta sai ustazai ina ustazu shi yasa wata rigima yanzu aka ɗibo ta an aka taho sai in ce da za a auren nan kai baka da wakili ne ya ce ke ba ki da wali ne in kai ce to ai san ya kamata ku koma rigima duk da baka sanya aka yi aka fara ta ba bai kamata a zo a saka ka ciki daga baya ba da haka in an samu matsala to fa ba a to hakaman min ahalihi wa hakaman min min ahaliha shi yasa Allah madaukakin sarki yace in da islaha idan wa'annan bangarorin guda biyu suna nufin gyara ne sawa'un shugabanni ne guda nawa biyu za su tura a kira bangaren mace da bangaren namiji ko su a'a bangaren namiji da bangaren mace ne za su zauna in dai suna nufin gyara ne sai Allah madaukakin sarki yace yuwaffiqillahu bainahuma to Allah zai datar da su wajen abin da yake shine daidai ne idan sun ga cewa maslahar auren nan fa saboda wane yana sutuwa tsakani da Allah abin da ya kamata a yi kawai a rabu kai ka kace ta ka san akwai matan da yake wato me za ka ce ne rashin mutuncinsu yakan kai makura ta yadda baban da ya haifi yarinya shi zaka ga ya ce a hakura a sake ta in akwai kanwata a zo a nema zai bayar to irin wannan aka zauna suka yadda cewa cutuwar auren nan fa abin da ya fi wane ya rabu da yarinyar nan ko kuma a'a shi mijin ne ake ganin yana cutar da ita sai Allah ta'ala ya ce yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai datar da su akan abin da shi yake ya dace wajen ɗaukar mataki a lokacin da suka ainihin wato zauna shi yasa sai ya rufe ita ma wannan ayar yace inna Allah lallai shi Allah kana aliman kabira ya kasance aliman masani ne ta hanyar mutane guda biyu daga nan bangaren da nan bangaren da suka zo waye ya taho da niyyar gyara sannan kabiran kwararre ne sai ya ba kowa labari don lokacin da za ku zauna akan wata ɗabi'a, ku sulhu akanta. maganganun da kai a gurin ba za ka iya kiyaye da mai da mai kafa ɗawan aka tashi amma akwai ranar da duk maganar da kai kai ka manta ka yi ta akwai ranar da za a fito da maganar a gurin da haka niyyarka ta zuciya da maganganun da kai idan Allah kake nufi to shi yasa ya rufe je ce inna Allah kana aliman sannan wannan zaman da aka yi a gurin in ba Allah bane kai nufi baka nauya da niyyar dan ai gyara ba kabilan akwai ranar da Allah sai ya baka labarin ga da niyyar da ka zo ka zauna a gurin kuma ga abin da ke cikin zuciyar ka shi yasa da aka zauna ba a samu maslaha akan wannan ba to shi yasa inda lokaci ya bayar karkashin in yurida islaha to za ka ga akwai ayoyi da suke da alaka da wannan wajen abin da ya shafi gyara amma za mu bari sai mun ji wasu ayoyin na gaba sai mu hada da wannan Allah ya faɗa mana ya ce mana wala tufsidu fil ardi ba'ada kada ku gyara ƙasa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ƙasar kar ku ɓata ƙasa bayan Allah madaukakin sarki ya gyara ƙasar a shin aminu shinkiki mai littafin azwa'ul bayani fi idahil ƙur'ani bil qur'an akwai lokacin da ya zo zai yi tafsiri da magariba na ƙur'ani. yana zaunawa kan kujerar tafsirin sai mai jan bakin ya ja wannan ayar cewa Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha tun da ya fara kuka daga sallar magariba har aka kira sallar isha'i kuka yake ya ce ta yaya yana mamakin yadda Allah zai ce kar a ɓata ƙasa bayan ya gyara ta amma wasu su tashi su ban da ɓanna a bayan ƙasar ba abin da suke so da shi da haka Allah maɗaukacin sarki ya samu cikin masu islami ba cikin masu iftadi ba ko kuwa shi yasa tafsirin da ake ma da watan ramadana akwai tafsiri akwai kuma tafsiri tafsiri akwai tamsiri ko wannan kawai mutum zai zo ta buga misalan banza ya tashi tafsiri kuma banna zai zo ya watan ramadana da sunan mai to da haka dole sai an kiyaye guda uku akwai tafsiri akwai tamsiri akwai tafsiri kuma Allah ta'ala ya mana tawfiki abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum